mutane ne za su rinka karɓar lambobin wayan mata suna karɓan hotunansu suna tallata wa mazan banza ku ji da kyau saboda kowa ya sa ido akan iyalin shi ya ce malam ni shaida ne ya ce an kira shi an kawo masa matan aure na banza ya ce malam abin tausayi mace za ta ce wa mijinta za ta je unguwa wuri kaza wallahi ba can za ta je ba ku duba yaudara wannan shine illar ka auri mace da ba ta da addini don makaryaciya ce kuma maha'inciya ne kuma za ta ci ka kuma sai ta yaudare ka ina gaya muku matasa duk yariyar da ka gabata da addini wallahi kada ka aure ta sai dai in ka yi ƙoƙari ka dora ta akan fahimta na addini don tabbas sai ta ci ka. Ya ce malam kawai sai ga wani mutum da kansa ya tuko matarsa a mota ya sauke ta a kofar wannan gidan da ake lalata amma ita matar ta ce masa gidan kawarta ne biki ake kaza kaza ake bai sani ba da mota ya zo ajiye ta ta shi ya'yansa ta ce tafi da su ashe gidan kawalci ne wata mata ce matar banza kawaliyar mata wacce take kai mata gidan banza ita ma ta ake tara mata don haka ya sauke ta a gurin kuma wani ya zo yana kwana yana tafiya wani kuma ya zo da mota kuma ya ɗauke ta kuma ta fito kayan da ta fito da shi daga gidan mijinta ba shi ne kuma ta fita da shi ta shiga gidan wannan cikin wannan motar ba daman kuma ta gaya mai gidan ka dawo karfe ka za ka ɗauke ni shikenan sun shirya wannan shine cin amana da wasu daga cikin mata suke mazaje mace ta tambayi mijinta ga inda za ta kuma ya ganta wani guri wani ya kira ni a waya daga wata jiya ya ce malam ina cikin damuwa na ce mai faru ya ce matata ta tambaye ni za ta je wuri kaza kuma na ba ta lokaci na kuma ba ta tayan kuma na san inda za ta je ya ce ana nan ana nan ina cikin abokanai na ina harkokina kawai sai wani abokina ya kira ni ya ce kai yanzu ba za haɗu da matarka a wuri kaza ya ce kamar yaya ya ce wallahi na ganta a wani wani mummunan wuri ne wala ya ce wance ya ce wallahi yanzu haka tana can kuma ka kira ta a waya ka ji ya kira matar ya ce wance ta ce na'am kina ina sai ta ce a ah, ina gidan da na ce maka zani sai ya buga mota sai ya je gidan ba kowa ya ce to gani ta ce na ce maka ina ciki ya ce to ai gani a gidan ki fito ta ce tuhuma ta za ka yi ko sai ta kashe waya ya ce ki fito insha Allahu sai ya buga wa wani abokinsa waya da yake wannan wurin ya ce bincika mu wuri kaza akwai wance ya ce ga tana tana na tana harkokinta to ina gaya maka yanzu a cikin mata adadi kaza ba duka bane in sun ce za su je wuri kaza can suke zuwa to shine illar ka auri macen da ba ta da addini maha'inciya mai cin amana kuma mai ƙarya ta zo ta shigo maka da 'ya'yan da ba naka ba a gidanka da yawa na sha faɗa a karatu ina maimaita wannan zamani ya kai mu ga mutum zai zo yana tarbiyyar ɗan da ba nasa ba an je an ɗauko maka ɗan wani an kama gidanka ka yi ta faman wahala da hidindimu a kansa amma wallahi ba ɗanka ba ne da za a je a yi gwaji da ake yi wallahi ba ɗanka ba ne amma ba ma ganewa to shine illar auren mace mara addini